وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا don kar annabi ya yi tsammanin za a gaggauta wa masu ƙaryata shi azaba sai Allah ya ce masa kuma ubangijinka ya kai wannan manzo mai gafarta zunuban bayansa masu tuba ne kuma mai jin kai ne ma'abocin rahamar da ta yalwaci komai yana daga cikin jin rahamarsa jinkirtawa masu sabo ko sa tuba zuwa gare shi domin da a ce Allah maɗaukakin sarki zai yi uquba ga waɗannan masu bijirewar da ya gaggauta musu azaba a cikin rayuwar duniya sai dai shi Allah mai haƙuri ne mai jin kai ya jinkirta musu azaba ne don su tuba sai dai suna da wani wuri da wani lokaci keɓantace wanda za a yi musu sakayya a cikinsa dangane da kafircinsu da bijirewarsu in har ba su tuba ba ba za su taɓa samun wata makoma da za su fake zuwa gare ta ba.